فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم Allah shi ne wanda yake tsago hasken safiya daga duhun dare, kuma shi ne wanda ya sanya dare ya zama natsuwa ga mutane, suna natsuwa a cikinsa da barin kai kawo daga neman abinci, saboda su huta daga gajiyar neman abincin da suka yi da rana. Allah shi ne wanda ya sanya rana da wata suna gudana a kan lissafin da ya kaddara masu, wannan abin da aka ambata na kyakkyawan tsari kaddarawar Allah ne mabawayi wanda babu wanda yake rinjayarsa masanin halittarsa da abin da ya dace da su.